An bayar da garanti na yanke hukunci ta wani nau'in ikon shari'a a zaman wani bangare na tsare mutum da ta ba da tabbacin tanadin 'yancin mutum don dalilai na hukunci da kuma wanda zai hana hatsari. karin bayani Ayuba Hassan. Nau'in tsarewa wanda ake kira manda tsarewa ne na wucin gadi da hukumomin shari'a suke bayarwa a cikin sha'anin shari'a a tsare mutum a gidan kaso na wucin gadi. Wa'anne magabata ne ke ba da izinin ɗaurin wuce gadi? Waɗanda suke da hurumin kulle mutum gidan kaso na wucin gadi sun haɗa da alƙalin bincike a cikin wata shari'a da ta zo masa da alƙalin gwamnati a cikin shari'a ta aikata manyan laifuka kamar sata damfara ana iya tsare mutum gidan gidan kaso alkali mai shari'a yakan sa a kawo shi a ranar shari'a sannan akwai idan mai shari'a ya gane mutum ya aikata abin da ake tuhumar sa don tabbatar da yana hannun shari'a ana iya tsare shi a gidan kaso. To waɗannan su ne matakai uku na mutanen da jami'an shari'a sukan iya yi musu ɗauri na wucin gadi. Wa'adin ɗaurin wuce gadi yana kai wani lokaci. Tsawon lokacin tsare mutum na wucin gadi ya danganta da girma abin da ya aikata da kasancewar mutumin. Misali ga alƙali alƙalin gwamnati idan mutum ya aikata laifi saboda buƙatar shari'a akan iya tsare mutum kotu ce za ta iya bincike ta tabbatar da mutumin idan bai yi laifi ba a sallame shi idan mutum ya aikata abin da ake zarginsa to a nan ana iya duba wa'adin da ya yi a tsare na wucin gadi sai a cike gibin tsawon wa'adin da zai yi a gidan kaso. Idan laifin da aka yanke wa mutum hukunci na tsawon shekaru uku, a nan kana iya yin watanni shida idan ba a taɓa kama ka da wani laifi ba. Ga wanda ya shafi laifi na ta'addanci watanni goma sha takwas ne da ake iya sabuntawa sau ɗaya. Amma misali a cikin laifin kashewa ko ribda ciki da dukiyar ƙasa a nan ba wa'adi, amma ba wai don an ce watanni goma sha takwas ba za ka iya kwashe su ga baki ɗaya. Ya danganta da alkalin bincike. Misali idan ya kara bincikensa ƙasa da watanni uku, idan ya tabbata kana da tabbas na gabatarwa to ana alkali yakan iya sake mutum.